العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ما الله سبحانه وتعالى يكرم من الجاوة ومن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta biyu wato yau alhamis kenan 27 daidai ga watan zulhijja watan goma sha biyu na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halittar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da 28 ko da tara yau da tara ga watan tara ta shekara ta 2016 miladiya kada a manta a darasinmu na wannan littafi da yake fayyace mana akidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan ajiya mun tsaya ne a inda suka ce duk wanda ya bar aƙida ta taƙiyanci kafiri ne kuma suka ce duk wanda ya bar wannan aƙidar ya fita daga addinin Allah da kuma addinin limamansu goma sha biyu din nan to ne za mu ji mawallafin wannan littafin ya ɗauka waɗansu maganganu da ya kawo a inda maganganun nan na jiya nasu ne na yau inda malamin ma zai kawo nasu ne wanda yake a cikinsu ga wanda ya la'akari zai ga akwai tukka da warwara shine yace ta'aliki ga wani ɗan ta'aliki ƙarin bayani in ji mawallafin wannan littafi yace an sufyana samt an karɓo wani labari daga sufyanu samti shi ah, ya zo ne gun wani shaihin shi'a yana tambayar shi fatawa kamar haka kala ya ce qultu li abi abdullahi na zo na tarar da abu abdullahi na ce masa ju'iltu daka, wato na ba da raina fansa a gare ka akrama kallah don ya nuna masa matsayin shi na tsananin kauna da yake masa yake akrama kallah na ba da raina fansa a gare ka tambaya nake da ita kamar haka ya atinar rajulu min kibalikum mutane suna zuwa mana daga gare ku ku malaman akwai mutane da suke zuwa mana daga gare ku kai tsaye Yi bil bilkazi wannan mutumin kuma sananne ne wajen karya. fa yuhaddisu bil hadisi sai ya zo ya ba mu wani labari ya su ba mu labarai su ce daga gare ku suka ji su fanastabshi'uhu wato irin labarin da suke ba mu dinnan wato labarai ne na kazanta wanda suke ba ma jin daɗin su ba su da daɗin ji karamakan laya wannan al'amari yake ne sai su ce wai daga gare ku suka ji labarun nan ku kuka faɗa musu shi yasa na zo gaban ka ungi dahir قال ابو عبد الله wannan malamin abdu abdullah din ya bashi amsa kamar haka yace idan yazo wajen ka daga yau ya qulu laka yace maka ni din nan nake lilailin innahu naharun yace maka nake wa dare shine yini aulin nahari innahu lailun ko yace maka nace ni yini shine dare dare kuma shine yini ya zo maka da irin wannan labarin yace idan ya zo maka da irin wannan labarin yace ni na faɗa ƙultala eh, eh, yace eh, innahu lailun qultu ila ce bai zo mun da irin wannan labarin ba ya ce ya taɓa zuwa maka da labarin cewa ni ɗin nan na ce wa dare shine yini yini kuma shine dare ya taɓa kawo maka irin wannan labarin kultu sai na ce masa a aka na maka bai taɓa kamun irin wannan ba to kala sai malami ce masa fa kala laka haza anni qultuhu to nan gaba da zai zo wajenka ya ce maka ni na faɗi haka na canja na ce dare shine yini yini shine dare fala tukazzibhu bihi fala tukazzibi karka karyata shi fa innaka innama tukazzibuni in ka karyata shi ni ka karyata wato bi ma'ana yanzu yanda muke zaune din nan dare ne ko muka ce yanzu yini ne aka maka ce yanzu a yini muke to kada ka yadda ka ja da shi idan ana zaune a yini ya ce yanzu dare ne kada ka yadda ka ja da shi ko da kana ganin daren ne karara ina fata an gane ko to kaga a nan shi wannan din ya ce me ya ce wa malamin ya ce akwai mutane makaryata da muka san su makaryata ne suna zuwa daga wajen su ce mana kaza da kaza maganganu marasa daɗin ji wanda hankali ba zai karɓe su ba to kaga shi kuma ya ƙara jaddada maka yace idan mutum yanzu ana cikin tsananin yini yace maka dare ne karka karyata su in dai shege ne to kaga wannan wato wannan yana nuna mana wato mabiyan shehunan nan ana tirsasa su su bi abin da su hankali su ma bai yarda da shi ba hankalin su ma bai yarda da shi ba saboda haka suna bin su blindly ne a makance ne gashi sun ta wannan abun ba haka ba ne amma a haka suke bin su shi ne abin da wannan yake so ya nuna mana kenan ku duba muktasar basairu darajat shafi na 190 za ku samu wannan magana yace fa hadhan nassu wannan magana in ji malamin nan mawallafi wannan littafi idan muka ɗauki wannan maganar karara wa ghairihi da shi irin sauran maganganunsu kasiru suna nan da yawa to za mu ya dullu suna nuna mana ala anna mina shi'ati lalle daga cikin su shi'a din akwai waɗanda suke ganin ƙazantan waɗansu maganganu da ƙarerai da ba sa ma yadda da su amma me kirsa su ake su ne su bi a haka Ya eh, tabshi'u riwayati shuyukhihim anil a'imma ولكن sai dai yulzamuna ana lizinta musu a tilasta musu bil بها a'ama biha da imani makantaccen imani su su blindly haka ba sa ja taga akwai cikin yan shi'an kenan wanda suke ganin lalle waɗansu abubuwan fa ba sa kan hanya sun da suka ce maganganu marasa kan gado ake zuwa mana da su na ƙarya da sunan to kuma ya ƙara tabbatar masa da kare ce, duk wanda ya zo ce maka mun wa dare shine yini yini shine dare karkaja kaga an saba abin da kai ka gani kenan amma dole ka bi din karkaja to kaga haka ake bin abun blanki kenan waftarau suka sake kirkiran wata hujja an jabir kala yace sai kana abu ja'far wannan muhammad bin ali alaihi salam wai kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce akwai inda kuma suka kawo ta hujja cewa manzo Allah ya ce inna haditha ali muhammadin lallai labarun iyalan gidan muhammadu sa'abun suna da wahala mustasqibun masu wahalarwa mustasab la yu'minu bihi illa malakul muqarrabun wato suna so su yi proving su ce maganganunsu su ɗan shi'a da limamansu suna da wahalan fahimta kuma mutane ba fa abin nan su amma ba mai imani da su kai tsaye illa malakul muqarrabun sai dai mala'ika mafi kusanci zuwa ga Allah au nabiyin mursal ko annabi aikakke daga Allah shike imani da maganganunsu Au abdun ko kuma bawa imtahana Allahu qalbahu lil iman wanda Allah ya cika zuciyar shi da imani fama warada alaikum min hadisi ali Muhammadu, duk wani labari da ya zo muku daga iyalan gidan manzon Allah game da iyalansa falanat lahu qulubukum kuka ji wato labarin ya taba zuciyanku ya tausasa zuciyanku wa araftumuhu kuma kun san shi faqbaluhu ku karba kawai wa mashma azzat minhu qulubukum duk labarin da kuka ji ku sun kyamace shi wa an kartumuhu kuka ji ku bai ma karbe shi ba farudduhu ila Allah wa ila rasuli ku maida wannan sanin wannan zuwa ga Allah da banzonsa wa ila wa ila alimi min ali muhammadin da kuma zuwa ga waɗansu manyan malamai daga iyalan muhammadu wa innamal haliku ku sani fa lalle halakakke shine an yuhaddisa ahadukum bi shay'in minhu shine ɗayan ku ya rika maganganu da waɗansu magana wanda la tahmiluhu la yahtamiluhu wanda maganganun nan ba a iya daukar su sai ya kona sai ya ce wallahi ma kana haza wallahi wannan abun ne bai kasance ba wallahi ma kana haza wal inkaru musun iri waɗannan kufrun kafurci ne kaga nan ma an tilasta su koda. an faɗa maka labarin da hankalinka bai karɓa ba zuciyarka ta kyamace shi ka ja a kai to mutum yana iya kafurta ka miƙa shi kawai ka ce ka yarda kawai bi ma'ana ko da wani yanzu yana jetta maka ƙararrayi da tatsuniyoyi irin na gizo da koki wanda hankali bai karɓa ba ka ja da su kana iya kafirta na ka kawai ka rika cin sami ina wa a duk abin da aka tura maka karka tambayi dalili to kaga shi kuma Allah ya ya koya mana ya tarbiyyantar da mu a Qur'ani tambayan dalili da tambayan hujja idan aka ka wani labari yayin da Yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai ba Yahude da Kirista wa qalan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce qul tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum ku kawo ku kawo hujjan da cewa duk al'umman da Allah ya halitta ba mai shiga aljanna sai ba yahudi da kirista ku ka hujja kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku ka hujjojinku in kun da gaske kuke idan har za ka yi magana Allah ya nemi hujja ka ka hujja eh haka za ka tarar ina fata an gane ko eh? qul fa'adu fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda min hadha attabi'uhu in kuntum sadiqin Ka in lam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin eh da aka kawo musu littafin ƙur'ani nan suka ce su ƙur'ani nan bai musu ba sai Allah ya ce wa annabi ka tambaye su ka ce to ku kawo littafi daga Allah tare da ya fi alƙur'ani nan ni Muhammadu zan imani da shi in ce sadiki in kula in da gaske kuke ku kawo shi tunda nawa bai muku ba Allah ce to ka ce su kawo ni daga Allah din wanda ya fi alƙur'ani kai Muhammadu za ka yi imani da shi inda gaske suke idan ba su kawo ba kuma suka amsa maka to ka san suna bin son zuciyarsu kuma babu wanda ya fi girman ɓata irin wanda ya zaɓi son zuciyarsa bin son zuciyarsa sama da maganar Allah kaga ai Allah yana challenge ya sai kai ma ka kawo ka kawo Bellan na mutum ya yi magana kuma a cewa karka tambaya sai dai mutum ya magana ka ce na'am na'am na'am na'am na'am kawai ka anya wannan ka to amma malum ne ya faɗa shi kenan a ba a haka ai sai Allah ba dan adam hankali don yayi tunani da shi hankalin nan duk wani abin da ya saba masa zai zai kratin da shi ba zai ma karɓa ba hankalin ba zai karɓa ba sai dai in magana Allah da manzon sa ita ce shari'a ita ko baka da sai baka da Allah rufa mana tambaya ta ɗari da talatin da ɗaya tana cewa mata tutraku tafiyatu inda shuyukhi shi'a yanzu a karatunmu na baya mun ji cewa mutum ya rayu a kan taƙiyanci ko kuma ba a barin taƙiyanci har ranar tashin kiyama to yanzu yaushe ne a wani irin situations ne ya dace ɗan shi'a ya bar taƙiyancin ya bayyana aƙidan shi ƙararraɗin? a wani irin yanayi ne zai kama ya bar taƙiyancin aka ce a taƙiyatu ita aƙida ta taƙiyanci mulazimatul lishi'i tana lizintan ɗan shi'a ne ma dama fi diyarin musulmi matukan yana cikin ƙasashen musulmai ka duba kuma matukan kana rayuwa a islamic state garuruwan musulmi to taƙiyya wajibi ne ka ɓoye aƙidar kaɗin matukan kana rayuwa a ƙasashen musulmi to fa ulama'u su malaman shi'a yusammuna daral islam suna kiran wato ƙasan musulunci daular musulunci suna kiran shi daru taƙiyya wato gidan taƙiyya ƙasar taƙiyya inda ya dace a ɓoye menene aƙida ta shi'a iftarau sai suka ƙirƙiro hujja suka ce wattaƙiyatu fi dari taƙiyyati wajibun yin taƙiyya a daular taƙiyanci wajibi ne bi ma'ana koye aƙidar ka ta shi'a in kana daular musulunci wajibi ne domin suna kiran islamic state ba ana kiran kafashin musulunci darul islam ba ko ba haka ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya hijira ya bar makka ai ya hijira ne daga darul kufri ko zuwa darul islam na'am ya yi hijira daga daular kafurci ya koma daular menene musulunci shine madina to su a wajen 'yan shi'a daular musulunci suna kiran shi da menene suna kiran shi daular taƙiyya to bi ma'ana ɗan shi'a matukan yana cikin daula ta musulunci to ɓoye aƙidan nan ka shi'anci ya bayyana ta ƙiyanci din nan wajibi ne wannan maganar ku duba ta a footnote jami'ul akbar littafin su da suka wallafa mai suna jami'ul akbar ina fata an gane ko a ah, shafi na nawa na ɗari ɗaya da goma ku duba biharul anwar littafinsu da suka wallafa mai suna biharul anwar a mujalladi na saba'in da biyu shafi na ɗari uku da casa'in da biyar ina fata an gane waftarau wa yusammuna daral islami aizan suna kilan daular musulunci kuma bi daulatul baqi daulatul baqi wato daular ɓata daula ta ata game da wannan ga hujja iftarau sun kirkiro hujja da za ta tabbatar da haka inda suka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk dan shi'an da ya kasance ya yi imani da Allah da gobe kiyama fala ya takallamu fi daulatil batil illa bittaqiyya kada ya kuskura ya rika furta maganganu a daular fata sai ta hanyar taƙiya ka duk su zamanto abinda za ka faɗa sabanin abinda ke zuciyarka in dai kana rayuwa a daular ɓatattu ɓata ita ce daular mai kenan musulunci wannan maganan ku duba littafinsu na uku eh, footnote na uku can mai suna Jami'un akhbar same page littafin da muka faɗa ɗazu shi ma shafi na ɗari ɗaya da goma sannan biharul anwari ɗin shi kuma mujalladi na saba'in da biyu amma shafi na ɗari hudu da goma sha biyu za ku sami wannan maganan tsam saboda haka daular musulunci a wajen 'yan shi'a suna kiran shi daular taƙiyya suna kiran shi daular batil daular ɓaka. iftar sannan kuma suna kiranta daulatu zalimi wa yusammuna daral islami aidan suna kiran daular musulunci da musulmai kuma da daular zalunci azzalimai daulatu zalimi game da wannan ga hujja suka ce attaqiyatu wato aqidan taqiyanci faribatun farilla ne maga kowane ɗan shi'a wajibatun kai wajibi ne ma'alaina alaina a gare mu shi'a fi daulati zalimina matukan muna rayuwa a daular azzalimai daular azzalimai shine daular suwa yake nan daular musulunci faman ha duk wanda ya kuskura ya bar aƙidan ƙiyanci matukan yana ƙafashin musulmai faƙar khalafa dinan imamiyyati ya saba wa addinin limaman shi'a wa faraka kai ya rabu da addinin ma kwata-kwata-kwata ku duba footnote na hudu can ƙasa sharhi na hudu shine biharul anwa wannan magana ta zo a littafin su mai suna biharul anwa mujalladi na 72 shafi na 421 a ƙarƙashin babu taƙiyyati wal mudara sannan wa aujabu mu'asharata ahli sunnati bittaqiyya sun wajabta wa kowane ɗan shi'a ya rika mu'amalantan ahli sunna da wannan aƙida ta taƙiyyanci ina fata an gane sun wajabta wa mabiyansu sun sa mabiyansu a bisa kan wajibi da tilas duk inda suke rayuwa da ahlus sunna su mu'amalance shi da wannan aƙida ta me ta taqiyanci ɓoye aqidar shi ina fata an gane ko wannan maganar da hujjanta bawwaba shaykhuhumul amili shaykhin su mai suna al-amili ya wallafa wani littafi a karkashin a cikin littafi ya sanya babi eh yace babun ga wani babi wujubu ishratil ammati bittaqiyati babin da yake nuna wajabcin mu'amalantan amawa amawa kun amawa ko yawa zauna gari menene za a kira game gari bi ma'ana yawanci amawa shine wato wawaye marasa karatu da rubutu walaqad ba huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasul al'ummi jam'in shi al'amma wato wanda ba su iya abin nan ba zauna gari haka su ne special wanda ba su ba shi kuma zauna gari in kaji sun ce zauna gari su ne ahalus sunna suna da fatan terminology haka da suke kiran ahalus sunna da su da kuma daular musulunci da su ina fata an gane ko wannan shi ne. Ah, shine suka ce yana daga cikin wajibi ne compulsory ne akan kowane ɗan shi'a ya rika mu'amalantan ahlus sunna da taqiyya kada ka kuskura ka bayyana masa aqidar ku rayu a haka kawai wannan maganar ku duba littafin su mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na nawa na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya a cikin littafin su ne karka in ka samu wannan littafin ka bude shafin ka duba karkashin littafin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar irin nasu nan za ka samu wannan din suna fata an gane ko wannan shine to malam sai ce tanaqud tanaqud shi Abdurrahman Ali Shastri wanda ya wallafa littafi ce tufka da warwara yake laqad tarau akwai inda suka kirkiro hujja suka ce faman taraka taqiyata wanda ya bar taqiyanci qabla khuruj qa'imina kafin fitowar mahadi shine limamin su na nawa goma sha biyu wanda yake boye har yanzu to wanda ya bar taqiya kafin fitowar shi falaita minna baya tare da mu baya tare da mu yan shi'a kenan a bakin su suke faɗa wannan maganar ku duba Kamalu kamaluddin wa tamamun ni'imati ku duba littafi cikan addini da cikan ni'ima hmm? mujalladi na biyu shafi na nawa 346 sannan ku duba wasa'ilu shi'ati kuma mujalladi na goma sha ɗaya shafi na 248 sannan ku duba tafsiru nuri sakalai eh, wani tafsiri sunan shi nuru sakalai wato haske ga aljanu da mutane suna littafin kenan haske ga aljanu da mutane sune asakalai ne mutum da aljanu wato shi tafsirin duk aljanu da ya bi shi ya samu haske duk dan adam da ya bi shi ya samu haske ya zamanto masa haske ina fata an gane to a cikin wannan tafsirin nasu din ka duba mujalladi na hudu shafi na arba'in da bakwai za ka samu cewa duk wanda ya bar ƙiyanci inda ɗan shi'a ne kafin fitowar mahadi baya tare da dan shi'a yi ridda ya bar su to walimaza to me yasa haka kuma A jaba shaikuhun Muhammadu baqir as akwai wani shaykhin su muhammad baqir as-sadr yace li anna tarkaha yu'addi domin duk dan shi'an da ya kuskura ya bar wannan aqidar ta ƙiyanci. ya bar aƙidan ɓoye aƙidansa ya rika exposing kansa ya rika bayyana kansa a fili har aka gano ɗan shi'a ne wancan ma aka gano ɗan shi'a ne wancan ma aka gano to bayyana ta ɗin yu'addi zai janyo musu su ɗan shi'an ila buɗe wujudil adadin kafi min al-mukhlisina al-mumahhasin zai hana su samun mabiya masu yawa mabiya masu yawa ina fata an domin idan aka gano su za a ce to kai wani faɗan shi'a ne kada ka kuskura in sake ganin ka shi amma idan muka haɗu muka ɓoye a mu muka gina makarantu aka kawo mana yara muka yi muka ɗauke su a matsayin mu ne malaman su to kaga ta haka sai mu cusa musu aƙida sai a rika samun me muna yawa adadin mu na yawa adadin mu na yawa domin mun ɓoye a namu amma idan muna bayyana aka gano mu kuma to wannan zai janyo adadinmu mabiyanmu su yi kaɗan shi ne mukhlisina wato a samu masu ikhlasi na aqidan shi al-mumahhasina tsaftatattu da za a samu suna raguwa yin hakan kuma alladhi yushakkilu wujuduhum ahada ash-shara'it al-asasiyyah lidh-dhuhur wato wannan din zai janyo wato yashkilu wujuduhum ahadu shara'is al-asasiyya lil wanda wato samun hakan kuma wato zai kawo matsala ta asali da za ta sa wato abin da a shara'it al-asasiyyati wato wato alamu na asali lizuhuri wajen bayyana shi mahadidin to bi mana ko kuma bayyana waɗin zai janyo wato abubuwan da su suka faɗa a jiya wato harkan duniyansu da samunsu da kuma ya a samu matsala inda da yana samu yana karantar yana samun abun rayuwa sai a kore shi ai menene ku duba wannan tarihul ghaiba al-kubra tarihu tarihu al-ghaibati al-kubra sunansu da suka wallafa wannan littafi in ka duba shafi na 353 za ka samu na muhammad Baqir sadam wanda ya mutu sanata 1409 da ya rasu a shekara ta 1409 to sai aka kawo wata tambaya tunda ahalus suna a wajen su kafiri ne daular musulunci daular azzalimai ne daular musulunci daular tulbatin ne sannan su ne kaɗai tsarkakakku tsaftatattu mukhlisina duk wani wanda ba su ba kafiri ne to sai tambaya aka yi ta aka ce tambaya ta ɗari da ashirin da talatin da biyu limada nushahidu ba'da shi'ati me yasa muke ganin waɗansu 'yan shi'a suna zuwa ƙasan saudiya yusalli khalfa a'immatil masjidil haram wal masjidin nabawi me yasa muke ganin waɗansu limamansu da mabiyansu in sun je haji umra ko kuma aikin haji suna sallah a bayan limaman haramin makka da haramin madina masallacin manzon Allah me yasa suke bin su sallah ka tabbatar mutum kafiri ne zaka bi shi sallah ka gani to me yasa افترى شيوخ الشيعة هذه الرواية ga amsan da shehunan shi'a suka bayar game da wannan tambaya suka ce man salla ma'ahum wanda ya yi salla tare da su su kenan su kenan su waye kenan in ka ji su a ƙalu suna duk wanda ya salla tare da su fiskofil awal a sahun farko kana kamar salla farfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tamkar wanda ya salla bayan manzon Allah duk da cewa su ahlu sunna ne su kuma shi'a ne sai suka ce duk wanda ya salla bayan ahlu sunna da wannan aƙidar ka ta taƙiyanci ka gamsu kayi da shi kafuri ne amma ka yi salla ne don taƙiyanci to wannan sallan da kai a wannan a matsayin taƙiyanci don taƙiyancin da ka yi ta kaɓo aƙidanka to ladan da za a baka tamkar kayi sallah a bayan manzon Allah ne sallallahu ba wai ladan kayi sallan a bayan shi bane zai ba a'a ladan kayi shi ne a bisa taqiyya taqiyyan ne ta ja maka wannan falalan da ladan ba wai don shi imam din bane da kai sallah a bayan shi ina fata an gane ko yawwa wannan shine kuna gane murɗaɗɗen maganganu maganganu da suke abin nan kowa ku duba alkafi alkafi mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da hamsin babu rajuli yusalli wahadahu thumma yu'idu a ƙarƙashin babin mutumin da zai salla shi kaɗai sannan ya sake ku duba biharul anwar mujalladi na saba'in da biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya babu taƙiyyati wal mudara wa'allaka imamuhumul akbar al-Khumaini babban malamin su Khumaini da ya rasu a 1980 din nan shi kuma sai ya ƙara ƙara bayani da kuma haske a game da wannan aƙida game da wannan tambaya ya ce Larai ba, babu shakka babu tantama babu kokonto anna salata ma'ahu sallah a bayan ahalus sunna irin limaman haram sahihatun wato sallar ɗan shi'a a bayan limaman harami ta inganta za ku fadilatin jamma eh, tana da lada mai ɗimbin yawa wato hibbonan mala hubban jamma kuna son dukiya so mai yawa shine ma'anan jamma abu mai yawa wanda ya salla a bayan ahalus sunna da ƙidan taƙiyanci yana da lada mai ɗimbin yawa zalika salatu ma'ahum halar taƙiyanci haka nan masalla a bayansu a yayin taƙiyanci. ko ka yi sallah a bayan ahlus suna ba tare da taƙiyanci ba ba a kanka ba misali ko kuma ka yi sallah a bayan shi da niyyar taƙiyanci. kana da lada mai ɗimbin yawa ku duba risalatun wani littafi da suka ɗanyi wani abun nan booklet in kun ji an ce risala ɗan booklet haka ƙarami haka to akwai ɗan ƙaramin littafi da suka wallafa mai suna sun fi taqiyya dimna juz'i thani min rasailil khumain daga cikin waɗansu 'yan siris na littattafan kumaini da ya buga idan ka same shi ka duba shafi na ɗari da takwas za ka samu wannan magana waftarau suka ƙirƙiro hujja suka ce man salla khalfal munafiqina soya munafikai very good duk wata magana da kaji mummuna sun sun kira da ita to ahlus sunna ake wanda yayi salla bayan munafikai bi taqiyatin da niyan taqiya ya boye sa kar a gano shi yabi yabi ahlus sunna salla kana kaman salla khalfal a'immati wato tamkar ya yi sallah a bayan limaminsu na shi'a irin ladan da ake ba ɗan shi'a da ya yi sallah a bayan wani imam na ɗan shi'a imam irin ladan da zai samu to haka wanda ya yi sallah a bayan ahalus sunna a madaniya menene ya yi conceiving aqidan shi ya bi shi sallah a haka to irin ladan da za a ba wancan shi an da ya bi limani su sallah irin manyan imma din su shi za a ba ma wannan shi ma ina fata an gane ko wannan shi ne ka san shi an da ya sallah bayan imam wanda har ya kai ana kiran shi imam wani rank ne fa Kamar kai ne a ce ka je sallah bayan manzon Allah eh ka ai ladan ba za a hada da wanda ya sallah a gun ɗaiɗaikunmu ba ina fata an gane wannan ne, wannan maganan ku duba jami'ul akhbar littafin da suka wallafa mai suna jami'ul akhbar shafi na ɗari da goma in Allah da ka samu littafin ka buɗe wannan shafi za ka samu wannan magana sannan ka duba biharul anwar kuma a juzu'i na saba'in da biyu shafi na ɗari hudu da goma sha biyu a ƙarƙashin babu taƙiyya wal madara almudara da taƙiya duka ɗaya ne almudara kamar ka rika dribbling ɗin hankalin mutum ina fata an gane ko ka rika kauda hankalin shi ya fahimce ka kai kana nan shi ya fahimce ka wani abu daban shi na almudara ta tambaya ta 133 tana cewa hal maza na at-taqiyatu tuaddi dawraha al al-madhhab ash-shi'i to idan muka ɗauki aqiyan ta aqidan nan ka mu'amalanci mutane ko ka faɗa musu maganganu wanda suke saɓanin zuciyarka. shin wannan aƙidar ta shi'a tana da wani rol guduma mai hatsari da take playing a duniya shin akwai gudumawa mai hatsari da irin wannan akidan take bayarwa a duniya ina fata an gane ko ko kuma menene side effect mummunan tasiri da wannan aƙidan taƙiyanci take haifarwa a duniya ina fata an gane ko akwai mala yace na'am akwai akwai gudunmawa mafi hatsari da wannan aƙida ta shi'a ta aƙida ɗin nan take bayarwa a duniyar musulmi ko kuma a duniya gaba ɗaya yace la yazalu al-atharu al-amali wato idan ka duba yadda yanayin duniya take tafiya da yadda su yan shi'an suke tafiyar da al'amuransu da ƙasashensu ba za ka gushe ba kana mai hango mummunan tasiri a aikace sakamakon wannan aƙidar ta taƙiyanci yu'addi daurahul khatir za ka ga gudunmawa mafi hatsari mai hatsari da wannan aƙidan take haifarwa fi jawani ba adida a ɓangarori daban-daban daban-daban minha daga cikinsu na farko awwalan na farko anna aqidata taqiyati aqida ta taqiyancin nan istaghallaha du'atul furqa tafriqati bainal umma wato masu ƙoƙarin rarraba kan al'umman musulmi sun samu dama ta wannan aƙidar ta ƙiyanci din nan wajen rarraba al'umman musulmi da rarraba kawuka wazzan da kati da limamai na zindikai na daga wato 'yan shi'a wanda suka yi amfani da ita wajen rarraba kan al'umma istaghalluha liqa'il khilafi bainal muslimin sun yi amfani da wannan kofa ce sosai da suke samun daman sanya saɓani sosai tsakanin al'umman musulmi Wazalika zalika bi raddil ahadithi sahihati an rasulillah aqidan taqiyanci din nan ta bada guduma wajen rejecting wajen watsi da jifa da hadisai ingantattu tabbatattu da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal atharil manqulati an a'immatihim al muwafiqati laha da dukkan waɗansu maganganu da suka wato yi muwafaka eh, da aka samo su daga limamansu wanda suka dace da maganganun manzon Allah idan aka samu maganan wani limami na ɗan shi'a a irin magabatansu ta yi daidai da maganan manzon Allah na kushe wani abu to sai sun san yadda suka canja wancan maganan don kasa da ta dace da maganan manzon Allah sallallahu domin abun zai zama to hujja ne a kansu hujja ne a kansu ina fata an gane ko to kaga ka tarbiyyantar da al'umma ka koya musu watsi da maganganun manzon Allah watsi da hadisan manzon Allah ingantattu wanda su ne din a kansu aka gina shari'a me kai wa al'umma ba ka cuci al'umma ba eh? ka tarbiyyantar da matasa musulmai wajen in bala'i ya same su su kira su ce mahadi su ce ya Hussein maimako a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maimako a ce subhanallah maimako a ce la ilaha illallah ka ɗauke su daga nan ka ɗora su akan su kira ya Hussein ya Mahadi. mutum zai faɗa hatsari ce ya Hussein ya Hussein ya Mahadi, labbaika ya Ali da Allah wannan ba a cuci al'umma ba eh me Allah ya ce mana alqur'ani alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun wanda duk wata musiba za ta tunkare su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ce daga Allah muke wannan abun daga Allah yake mu ma daga Allah muke ga Allah za mu koma ka kira sunan Allah yayin da ka faɗa wata musiba ko musiba ta tunkare ka ka kira sunan Allah Allah ya ce irin waɗannan mutanen masu kira na ni Allah idan wata musiba ta same su ula'ika alaihim salawatun min rabbihim akwai waɗansu darajoji da albarka da Allah ya tanada musu sannan wa ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne guided su ne shiryayyu a wajen Allah wanda suke kan tafarki madaidaici amma wanda abun da zai tunkare shi ka ce ce ya Hussein ya Ali a wannan tsantsan shirka ke tsantsan shirka kenan to kaga ai wannan akidar ta cuci al'umman musulmi hmm? wannan da Allah wanda kaje yana cewa ya Hussein ya Ali za ka zauna lafiya da shi yana musulmi to kaga wanda aqidar ta kawo raba kan al'umman musulmi ga yan ya Husaini can ya Ali ga yan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga an rabu to kaga wanda an cuci jama'a yace radduha bi hujjati annaha taqiyatun li muwafaqatiha inda ahli sunnah duk wani hadisin da suka ga ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk wata magana da suka samu wani limamin shi'a ya faɗa ta yi daidai da maganar ahli sunna sai su ce wannan limamin ya faɗe ta ne a matsayin taqiyanci amma a ina mayin shi ba haka yake nufi ba ina fata an gane ko ya faɗe ta ne a zahiri amma a zuciyar shi ba haka ba ne <laughs> ya kayya fa masalan ga example ga misali al-ahadith al-waridatu fi sana'i ala sahabati radiyallahu alayhi dukkan hadisan da suka zo wajen yaba sahaban manzon Allah wanda manzon Allah ya yaba wa sahabansa la tasubbu ashabi wallahi wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma da nasifahu wala eh, mudda ahadihim wala nasifahu kada ku zaji sahabaina sahabaina manzo Allah ya yaba wa Abubakar ya yaba wa Umar ya yaba Sayyidina Uthman yace mutum ne wanda mala'iku ma suke jin kunyansa mutum ne wanda kaza Abubakar shine siddiqu al umma shine kaza duk wani hadisai hadazzai da suka zo daga baki manzo na yaba wa sahabai gaba da irin waɗannan hadisan sun tattara su sun murza su sun mulmula su sun dunkula su sun jefa su a dustbin sun zubar da su suka ce da annaha taqiya kawai duk wani hadisi da kaga na yaba sahabi a bisa taqiyanci annabi ya faɗa ba wai a zahiri bane ku duba wa tazwijun nabi sallallahu alaihi ibnatayhi min usman bin affan aurar da ruqayya da ummu kulsum ɗayan manzo Allah biyu din nan da yawa sayyidina usman duka suka ce a bisa taqiyanci ne annabi yayi ba wai duk yana son usman ko kuma usman da zafi bane bisa taqiyanci ne kawai wa abil as ibn rabi' taqiya haka da ma'auran da manzo Allah yi ya ba abul as dan rabi' yarsa shi ma taqiyanci ne manzo Allah yi wa tazwiju ali ibnatahu umm kulthum li umar bin al-khattab haka sayyidina ali su ali din da suke cewa shine shugaban su na farko ya arauma sayyidina umar yarsa to idan ka zo ka ce to ya za ku yi kun kuna zaɓi sayidina Umar ga shugaban ku sayidina Ali din misali da kuke ce shine ya auren ma sayidina Umar yarsa ummu kursum surkai ne da bai yadda da Umar zai bashi sai su ce kai a bisa taqiyanci yayi bisa taqiyanci kai ya bashi kaga inda aqidan taqiyanci take playing role kenan take playing role kenan ina fata an gane ko to har izuwa ga ƙarshe to za mu dakata a nan ina ji nan mu bar na biyun kar a daɗi na ko a gama na biyun to tun da ya mu tashi a raddi kawai wa a tsaniyan na biyu ja'ala hukum a fi taqiyyati hiya ta makhraj fi al-ikhtilafat wa at min akhbar wa hadithi. wato limaman shi'a da shehunan shi'a suna amfani da taqiyancin nan gaba ɗaya. duk lokacin da maganarsu su ta yi contradictin da juna sai su ce wancan an faɗe ta ne a matsayin taƙiya wancan kuma an faɗe ta ne a yanda take duk inda ka zo za ka kama su a ce to jiya ka ce a a yau ka ce e, ya ce e na e din yau shine daidai na jiyan da na ce a a shi a matsayin taƙiya ne wato ba za ka yawa ba za ka taɓa kama suka ce maganan ka ta yau ta yi contradicting da ta jiya da ce ba contradiction ta yau din ne daidai ta jiya na faɗaita ta ne based on ta ƙiyanci ne kawai ina fata an gane ko shi ne wato suna amfani da taƙiya wajen samun makansu mafita in kan matsa su za ka kama su ka ritsa su sai su ce eh wancan bisa taƙiya aka yi kawai hmm. wannan jiya a wajen alwala ka ce mana wanke fuska wajibi ne sai kuma kaki ba a wanke fuska ki duk ɗayan eh, jiya da nace a wanke fuska ta kiyanci ne bisa ta kiyanci ne me ta kiya ka faɗi abin da ke sabanin yawa to yau wannan din yake nufi na jiya a bisa ta kiyanci ne na yau din ne daidai to ka kama ni da ne to ko kuma in ce maka a wanke ta ajiya din shine zahiri na yau shine baɗini ya ka iya to haka sun sa wannan abun don kawai in ka rika su samu mafita al-ikhtilaf in kace maganganun su sun saba sai su samu mafita wa tanaqud contradiction in kace maganganun su sun yi karo fa jiya ka ce kaza fi akhbari wa hadisin ka na jiya da ka kawo yayi karo da na yau labarin da ka bamu a jiya yayi karo da na yau littafin da wanen ka shehin ka ya wallafa ga na wancan shehin ya saba masa yayi ce na wancan bisa taqiya ya faɗa na jiya bisa ta ƙiyanci ne na yau ne hakika a haka suke samun makansu mafita to kaga fa inna tattana tanaqud fi hadisi, idan ka dauki ita aqida wato asalin wato karo wajen maganganunsu kana aqwa dalail ala annaha min ghairi indillah tunda ya yadda din akwai karo amma wancan taqiya ne wancan zahiri to shi ke nuna cewa duk hujjojinsu da duk abin da suke ba daga wajen Allah bane domin maganan Allah babu ne babu karo hmm? yanzu tun girman Allah ta ya za a unce maka je ka yi alwala ka wanke fuska amma ina nufin karka wanke nike nufi kuma gobe kiyama in kama ka da laifin ka wanke fuska bayan na ce ka wanke sai ka ce ai ina nufin da taƙiyanci ne karka wanke ta ya za a yi ka umurci mutum da abu kuma ya yi shi kuma ka zo ka kama shi da laifi da da haka ake mu'amala Allah yake ba da umurni ya ce ku yi sallah sai mu yi din sai gobe kiyama a zartar da mu a ce ai na taqiyanci ake nufi zahirin ai sallan ba shi ake nufi ba ku bari nike nufi domin taqiyanci ka faɗi zahiri sabani abinda da ke to da da da don Allah an yi adalci yawa kyan mutum idan kana so ka kama shi da hujja ka faɗa mai abu karara nan ne in ya saba ka kama shi ka hukunta shi amma ba za ka umurce shi da wani abu a zahiri wai kuma a mind ɗinka ba shi kake nufi ba kuma ka zo kai konishin nashi ka ce me yasa yayi to kaga ai zalunci ne to shi yasa mala ce walau kana min indi ghairillah duk wani abin da ya zo daga wani Allah la wajadu fihi ikhtilafan kafiran sai ka sabu sabani da contradiction so duk maganganun da suka zo daga wajen su zaka samu da wannan dama ba daga Allah bane balakar ka shafa shaykhuhum yusuf al-bahrani akwai ni su yusuf al-bahrani ya tona wani asiri yace ma yu'anihi shi'atu shi wannan babban shehi shi'a ne shi ma irin wannan karo da contradiction da tuka da warwara shi ma ya dame shi sai ya tona asirin abun ya ce kai ma yu'anihi shi'atu min alhaira yau irin halin da shi'a suke ciki na imuwa wal ittirab da rikicewa fi riwayati a immatihim wajen ruwaito maganganu daga limamansu wa bi ayyin aqwali ya'khudun maganan wa za a ɗauka ne wannan shehin ya faɗi kaza wannan ya faɗi contrary wancan ya faɗi wannan na wancan ya warware kullum a haka shi a suke rayuwa shehin su ne ke faɗa nake to maganar wa za su ɗauka au ya tawaqqafun ko su yi rejection duka idan aka ce su ɗauka na wani shehi za su ɗauka na wani shehi za su yi rejection ko dai su mai su su bari duka aw yukhayyaruna atba'ahum ko kuma za a ba wa mabiya zaɓi ne a ce in ka ga dama ka bi na wancan in ka ga dama ka bi na wancan amma za ya tsaluna bi hazihin riwayatil muta'aridal mutanaqida ko kuma ya za a yi ne da waɗannan riwayoyi da maganganu wanda suke karo da juna faja'alat at-tuqiyatu kama yaqulu al-bahrani sai bahrani din yace sai suka saman ma wannan abun mafita sai suka ɗauko aƙida ta taƙiyanci suka ce ita ce way out manatul ahkam turkiya ita ce wato ita ce take jojin kowace magana take yanke hukuncin kowace magana wannan shehi ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza saɓanin ta eh na wannan taƙiya ne bisa taƙiya ya faɗa laluran taƙiyanci ne saboda haka ba ta da bambanci da wancan na wancan ɗin yake nufi amma wannan ya faɗe ta ne a bisa taƙiya kun gane abin ko wannan ya ce eh wannan ya ce a'a akrama kallamu an buga mana kai wannan babban shehi ya ce eh wancan ya ce a'a eh wannan da yake eh din a'an shi ma yake nufi irin na wancan amma taqiya ce ta sa situation na taqiya ce ta sa yace me eh din to kaga an samu a saboda haka eh din wannan da a'an wancan kenan daya ne to taqiya na ita ce eh, take coki take yanka hukunci Manazu la takhlu min shaubin wato ba ta gushewa daga wani rikita-rikita wa raibin da eh, eh, shakka eh, wa radudin, likafaratin ikhtilafati fi ta'arudin adilla wato suna cikin ɗimuwa da shakka da kokonto da rashin sanin tabbas saboda yawan maganganunsu masu karo da juna da hujjoji al'adilla masu karo da juna wata dafu al'amara da kuma tunkuɗe wannan ya kawo abu wannan ya tunkuɗe shi wannan ya kawo abu wannan ya tunkuɗe shi ku duba addurratun najafiyya shafi na 161 ah, na yusuf ibn ahmad al-bahrani shi ma kanshi ya kawo matsala ya kai ana cikin matsala da ɗimuwa shi a kan an rasa menene za a tsaya a kai sai aka yi sauri aka kawo tafiya kawai ita ce ta yi balansin ɗin wannan kawai wannan dai shine abin da ya samu a yau da fatan Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana aqidan mu su kuma da suka fada din Allah ubangiji ya shirye su ya dawo da su liya liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal